idan mutum ya ga ya zama bebe zai ɓata addinin sa ne a cikin mafarki ko kuma wani zance ne na ƙirƙire zai yi shi wanda a cikin zance na ƙirƙire akwai magana shiga wuta Allah sauƙi duk wanda ya ga ya zama bebe to lallai haƙiƙa yana daga cikin masu zagin sabon annabi alaihi salatu wasalam ko kuma yana giba ga wasu manyan mutane wanda addini ya ba su matsayi ko kuma zai zama fasiki lalle wanda ya ga yana ya zama bebe a cikin mafarkinsa hakika zai samu matsayi a wajen rasa hujjoji da za a yi husuma da shi jama'a mafarkin bebe ya danganta da yanayin shekarun mutum ɗabi'a al'ada addini da sauransu